babu gudu babu ja da baya sai mun yaƙi ƙasar Nijar. Babbar magana, yanzu yanzu zazzafan martani zuwa ga ƙasar Nijar, kamar yadda a yanzu haka an turo wa Nijar wannan sako akan cewa babu gudu babu ja da baya sai an yaƙe ta, kamar yadda a yanzu haka wasu da yawa suna ta maganganu akan wannan sakon da aka turo wa da Nijar. Idan ba za ka manta ba mai sauraro a yanzu haka ka san cewa wasu da yawa suna ta maganganu akan abin da yake faruwa a ƙasar Nijar inda a yanzu haka wasu da yawa suna magana akan cewa wajen kawo wa Nijar hari dole da sa hannun bazum domin duk wanda zai kawo wa Nijar hari dole don bazum zai kawo domin a kwace mulkin daga hannun soja a bawa bazum hakan ne sa mutane da yawa suke zargin cewa akwai sa hannun bazum a harin da za a kawo wa nijar su dai kuma kasan cewa bai kamata a zargi bazum ba akan cewa da sa hannunsa wasu da yawa sun yarda da cewa da sa hannunsa wasu kuma da yawa ba su yarda ba sun bayyana cewa kawai kazafi aka yi mai domin kuwa bazum yana kishin ƙasarsa ta nijar babu abin da zai sa a haɗa baki da shi a kawo a ƙasar hari hakan ne sa a yanzu haka wasu da yawa suke magana akan cewa duk wani wanda zai kawo wa Nijar hari ya kamata Nijar ta tare shi ita ma ta mi wani zazzafan hari wanda zai daɗe bai ƙara kawo wa Nijar ɗin hari ba inda a yanzu haka shugaban ƙasar Nijar ɗin watakwam Abdurrahman Chani yana iya bakin sa wajen ganin cewa ya kare ƙasar Nijar ɗin. A yanzu haka dai mai sauraro maganar da muke muku Nijar ta bayyana cewa ba sai wata ƙasar ta kawo mata wani ɗauki ba, ita ma da kanta za ta iya kare kanta kamar yadda a yanzu haka wasu da suna ta magana a kan cewa wannan zancen ba haka yake ba domin Nijar ya kamata ta samu wasu waɗanda za su kare ta kuma za su hana a kawo mata hari domin ita kaɗai ba za ta iya kare kanta daga halin kowace ƙasa ba domin kuwa kasan cewa faransa saura kwana kaɗan ta kawo mata hari duk da dai a yanzu haka an bayyana cewa jinkirin da suka yi yana da alama da cewa lokaci ɗaya za su kawo wa nijar ɗin hari yanzu zaka wasu da yawa suna bayyana ra'ayinsu a kan lamarin to mu sauraro kai me za ka yi cewa a dangane da wannan rahoton da muka kawo maka muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu kai dai kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa